daga garuruwa daban-daban ina karanta mana sallama musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu a muna jaddada godiyanmu ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya tara mu a wannan farfajiya mai albarka don tunatar da junanmu babban baiwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana na sa mu a cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da baiwar da ya mana ta samun annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a watan Rabi'ul Awwal wanda wannan munasaba ce ta jawo ta miƙu har zuwa yanzu muke haɗuwa muke ƙara tunatar da junanmu akan wannan babban ni'ima da Allah tabaraka wa ta'ala ya mana wanda kullum Allah yake ƙara waiwaita mana a cikin alƙur'ani cewar haƙiƙa ba ya mana babban baiwa haƙiƙa ya mana babban ni'ima turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi a cikin mu da sanya mu a cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mana alfarma ya mana babban ni'ima ya mana wato daraja madaukakiya wanda take buƙatar gode wa Allah tabaraka wa ta'ala a kowane irin lokaci ta hanyoyin nuna farin ciki da yin tarurruka irin wayannan mu zakarar da junanmu mu nuna wa Allah tabaraka wa ta'ala cewa ni'imar da ya mana mun gode masa ko muna ƙara gode masa akan haka tabaraka wa ta'ala da haka muna gode wa Allah domin idan ni'ima ta girmama to duk ni'imar da Allah ya bamu kamar ni'imar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to in ni'ima ta girmama ana kasa gode wa Allah sai dai a nemi gafara Allah to ni'imar da Allah ya mana ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za mu iya ba da haƙƙin goge ta ba sai dai mu ce astaghfirullah domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu idan an shiga bayan gari idan an fito saboda kadarin wannan ni'ima da aka shiga aka yi sai Allah ya koya mana a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya koya mana mu ce gufranaka wannan ni'imar ba za mu iya gode mata ba sai mu nemi gafara Allah saboda takaitawan mu wajen gode wa Allah akan wannan ni'ima to ni'imar annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam babu shakka duk abin da za mu yi na nuna godiya ga Allah to ba za mu iya ba dole ne mu taƙaita dole ne mu gajiya to da haka sai dai mu nemi gafarar Allah tabaraka ta'ala akan haka mun gode wa Allah mun gode wa Allah tabaraka ta'ala ɗan uwa magana akan girman annabi sallallahu alaihi wasallam da hanyar da musulmi ya kamata ya bi wajen girmama annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar bayanin girman manzala sallallahu alaihi wasallam kamar shine maudu'i na ƙur'ani na biyu bayan tauhidi bayan ta Allah to maudu'in girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine babban maudu'i na biyu wato babban sako da alqur'ani yake kunshe da shi Allah tabaraka ta'ala a gurare da dama ya nuna mana cewar annabi Muhammad sallallahu alaihi shine mafi girman halitta a gurinsa bai da halitta kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka mu san girman annabi sallallahu alaihi wasallam a Qur'ani sannan mu san hanyoyin da za mu bi wajen girman manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ayoyi na alkur'ani kusan kowace aya ta alkur'ani tana yin bayanin daraja ne da girma da ɗaukaka na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai a ta hanyar ba da misalai na wasu ayoyi wanda kowace aya kwaya ɗaya idan ka ɗauke ta abinda ta ƙunsa na ambata girman annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to kanka zai ɗimauce ka rasa gane yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake dama ba za a gane ba tana kara ma'rufan lada kulli aqilin fa ma uriba al illa bi aini a yan uwa idan muka ɗau aya ta cikin suratul tauba ta kusa da ta ƙarshe ayar laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil na ra'ufur rahim wannan ayar malamai na tafsiri sun yi saɓani kan a ina ta sauka wasu da ayar ta kiɗima masu a cikin malaman tafsiri kawai sai suka ce ai babu shakka wannan ayar a makka ta sauka kamar yadda al'imamul kurtubi ya ka cikin tafsiri wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce wai ayar a makka ta sauka amma imamul qurtubi ya ce wa hala yi. Eh. wani abu ne manesanci ba zai karbu ba a ce ayar laqad ja'akum wai a makka ta sauka wasu suka ce ita ce ma karshen ayar da ta sauka to amma ya ci karo da abin da ya inganta na cewa ta uyo man tunta fi ila Allah ita ce aya ta karshe da ta sauka sai ya ce abin da yake matabbaci dai ita ayar tabbas ta sauka a madina ne ba a makka ba domin suratul tauba sura ce da wasu ayoyin da suka sauka kafin a tafi tabuka wasu suka sauka a hanya wasu suka sauka bayan an dawo to ita kuma wannan aya tana cikin suratul tauba to wai menene ya kiɗi ma malaman tafsiri wasu suka ce ayar a makka ta sauka to abinda ayar ta kunsa ne yasa suka kidime me Allah ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya ce laqad ja'akum rasulun wallahi haƙiƙa wani manzo wannan talwini ne na ta'azimi na girmamawa wa haƙiƙa wani kasaitaccen manzo ja'akum ya zo muku wannan suwa Allah yake magana da su Allah yana magana ne ga gabaki ɗayan larabawa domin sai na Abdullahi bin Abbas Allah kara mushi yadda ya babu wata ƙabi. kabila larabawa face ta haifi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya hada nasaba da su da haka nan da Allah yake magana laqad ja'akum hidabun Allah yana wajjahar da shi ne zuwa ga larabawa wallahi ta wakasaitaccen manzo ya zo muku to Allah yana gaya musu haka ne ta fuskar ya musu ni'imomi da ya musu sai ce min anfusikum manzan nan daga cikin ku yake sai imamul qurtubi ya ce wannan yana hukunta yaban nasabar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah yake yi to menene yasa malamai suka ce wannan ayar ta sauka a makka ne to abin da ya faru wannan aya yakin tabuka an yi shi ne bayan fatu makkata wanda ya kai bai fi shekara biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa Fatima to amma kuma sai Allah yake cewa da sahabbai wai hakika wani manzo ya zo muku daga cikin wani manzo ya zo muku daga cikin ku a lokacin gaba ɗaya saura shekara biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yake gaya wa su sayyidina Abubakar su sayyidina Umar su sayyidina Usman su sayyidina Ali wai wani manzo ya zo muku daga cikin ku to wai ba san ya zo bane an aiko manzo Allah sallallahu alaihi shekara sha uku a makka ya yayi shekara sha uku a makka sannan ga wannan shekaru ɗaya ne kusan kwaya bakwai ko kwaya takwas ko tara ma kuma a daidai lokacin manzo Allah tabaraka wa ta'ala yana ce musu wai wani manzo ya zo muku daga cikin ku to shin ba san ya zo musu bane to sai malamai suka ce kai ai wannan ayar ba a Madina ta sauka ba a Makka ta sauka abin da ya sa ya za ya ce da sai na bakar manzo ya zo musu san ya zo wani amma ko maganar a maka ta sauka wannan ba zai karbu ba saboda babu shakka ayar ta sauka ne a madina saboda suratul tauba a madina ta sauka to yaya abin yake to yan uwa wani girma ne da kadari na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah yake bayyanawa cikin wannan ayar abin da yake gaya mana shine wato na farko dai su kansu sahabbai ba san annabi ba sallallahu alaihi wasallam ina nufin sani na idiraki wato na ihada a san kadarin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanin haka sai Allah na farko kenan abu na biyu duk abin da sahabbai suke yi na ta'azimi ga janabin annabi sallallahu alaihi wasallam wato girmamawa da jin nauyi da suke yi to Allah yana nuna musu sun takaita ana bukatar su kara misalin haka a waƙi kai ne kana zaune kana zaune da ɗan uwanka sa misali yayanka ne sai ɗanka ya zo yana zuwa sai ya durƙusa ya gaishe ka ya gaishe ka sai ya gaishe da yayanka ɗanka na cikinka sai ya gaishe da yayanka ya gaishe da yayanka sai ka ga wannan gaisuwar da yawa yayanka baka gamsu da ita ba ta yi kaɗan a haƙƙin matsayin yayanka matsayinsa na mahaifin shi to ya kamata a ce gaisuwar da ya yi mishi ta fi haka sai ka kalle shi ɗanka sai ka ce mishi wane wane ne ba lokacin da ka kalli ɗanka kake gaya mishi wane ne ba kana nuna wai ɗanka bai san shi bane ko bayaya a kana gaya mishi sako ne sai wani gaisuwar da ya ƙara yana ya kamata ya yi wadda ta fi haka to nan kamar Allah yana gaya wa sahabbai cewar laqad ja'akum rasulun min anfusikum wato ana buƙatan ku daɗa girmama manzo da sallallahu alaihi fiye da wanda kuke yi wannan akwai bayyana girma da kadari na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce mu min anfusikum daga cikin ku akwai kira'a shaza wanda ta ce min anfusikum wato daga mafi zaɓin amma shaza zakira ce amma min anfusikum din ma daga cikin ku al al yace wanda yana hukunta yaban nasabar Annabi Muhammad Allah tabaraka ta'ala yake a cikin aya saboda me sai kawo hadisin Imam Muslim hadisin Wasilatu ibn al-Asa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya zabi Kinana a yayin Annabi Isma'il ya zabi Quraishu a yayin Kinana ya zabi Bani Hashim daga Quraishu ya zabe ni daga bani hashi a wata riwayar manzala sallallahu alaihi wasallam yace na fito daga aure wani abu bai same ni na abun asha a cikin nasabata tun daga annabi adamu har zuwa mahaifiyata da mahaifina suka haife ni sallallahu alaihi wasallam da haka min an anfusikum nan yana nuni zuwa yaban nasabar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah tabaraka wa ta'ala yi anan min an anfusikum sai ya ce azizun alaihi ma anittu abinda duk zai ba ku wahala manzala sallallahu alaihi wasallam baya son sa duk abinda zai wahaltar da al'umma manzala sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam abin nan baya son sa abin nan mai tsanani gare shi saboda manzala sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufun rahimun manzala sallallahu alaihi wasallam mai tsananin tausayi ne mai tsananin jin kai ne ga mu'minai anan Husain ibn al Ya ce Allah tabaraka Ta'ala bai taɓa tarawa wani a halittarsa sunayensa kwaya biyu ba sai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ar-raufu ar-rahimu sunaye ne daga sunayen Allah Allah ya faɗa mana a wata ayar inna Allah bin nasi la raufun rahimu hakika Allah raufu ne rahimu ga mutane kaga sunayen Allah ne a nan sai ya ɗau sunayen nan ƙwaya biyu sai ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce bil mu'minina ra'ufun rahimu. kaga ar-ra'ufu ar-rahimu manzon Allah ar-ra'ufu ar-rahimu Allah tabaraka wa ta'ala Allah shine ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan sunaye daga cikin sunayensa bil mu'minina ra'ufur rahim to anan yan uwa wannan ayar ta kunshi wa'annan darajoji a farko dai ta faɗi girman manzala sallallahu alaihi wasallam girman nan na manzala sallallahu alaihi wasallam a ciki Allah yana gwadawa sahabbai tare da cewa su ne wanda suka fi kowa girman manzala sallallahu alaihi wasallam Allah tabaraka ala yana nuna musu abin da suka yi ana da buƙatar su yi ƙari fiye da haka sannan Allah ya yabi nasabar manzala sallallahu alaihi wasallam a cikin ayar sannan abu na uku Allah ya cika ayar da bawa sunaye kwaya biyu daga cikin sunayensa wato arrahufu arrahimu wannan wato misali na ɗaya kenan a cikin wato ayoyin al'adun da suka faɗi girman annabi sallallahu alaihi wasallam aya ta biyu wanda za mu ɗauka a gurguje shine Allah tabaraka ta'ala ya sifanta Allah sallallahu alaihi wasallam cewar shi mai shaida ne wannan da yawa idan baka yi ta'ammuli da abin da ayar ta kunsa ba sai ka ga za ka gano wato zuzzurfan ma'ana ta girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ayar ta kunsa ba ayar cikin suratul ahzab Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna arsalaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa siratan munira a wannan ayar kamar yadda alqadi ya faɗa a ciya shi ba ya ce akwai wata kususiya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayar wato Allah wata wa ta'ala yayi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata baiwa wadda bai yi wa wani a halitta ba na farko faɗinsa sa Allah tabaraka wa ta'ala da yace inna arsalnaka shahidan ya rasulullah haƙiƙa mun aiko ka ka zamo mai shaida wa mubashiran ka zamo mai faranta cikin wanda suka bika da shiga aljanna wa nadiran kuma mai gargadi Wadaiyar ila Allah mai kira zuwa ga Allah bi ilmihi da izinin Allah tabaraka wa ta'ala wa sirajan sannan kuma fitila munir mai haske mai walkawa, mai haskakawa to anan inda hususiyar take faɗin da Allah ya ce wa manzo Allah inna arsalaka shahidan mun aiko ka ka zamo mai shaida yan uwa a ranar alkiyama Allah alƙalanci yake ba zai shida ba da haka za a tara al'ummatai za a kira annabawa kowane annabi za a kirawo shi da al'ummarsa kowane annabi za a kira shi da al'ummarsa ranar alkiyama idan aka zo sai a ce a ce da annabi ya annabin Allah annabi Nuhu Allah zai ce mishi shin aikan da muka tura kaka isar wa da mutanen ka ka isar musu annabi Nuhu alaihi salam sai da ya ubi sai kuma annabi Nuhu sai su musa sai su ce ai mu ba a zo mana ba ma ja alamin bashirin wala nabi ba wani mai bishara da ya zo mana babu wani mai gargadi da ya zo mana haka wato al'umma annabi Nuhu za su ce sam sam mu bai zo ba sai su ce ba su yadda ba a kyama to Allah alƙalanci yake baya shaida duka annabawan da za a zo da su duka banda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk kowanne al'ummarsa sai su musa sai ai bai musu ba kowanne sai sai ba bai zo musu ba to sai a ce da annabawa to sun ce ba ku zo musu ba su waye shaida wa za ku nemo su muku shaida cewar kun je to al'ummar manzayin annabawa sai su ce al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne za su rashi da Allah fara Qur'ani wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasalan litakunu shuhada 'ala an-nas haka muka sanya ku ko al'umma ce wanda kuke adalai sababbu don kawo masu shaida ga annabawa to ranar kiyama sai a ce da al'umma manzo sallallahu alaihi wasallam su zo su ba wa annabawa shaida idan aka kira al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam sai mu zo insha Allah idan aka zo sai a ce shin annawa sun isar da aiken da na tura su su isar al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai su wa annabawa shaida sai su ce eh ya ubangiji sun isar to su kafirai na kowace al'umma su sai ya aka yi kuka san sun isar bayan ba mai zamani da ku ba sai mu ce ya ubangiji ka gaya mana annabawa masu gaskiya ne masu amana masu gida aiki a cikin littafin ka da ka saukowar manzanka sallallahu alaihi wasallam dan haka annabawa duk sun isar da aikin da ka tura su su isar to annabawa mun musu shaida a gaban Allah tabaraka wa ta'ala kuma Allah ya karbi shaidar da muka wa annabawa dan haka su makafirai za a saka su a cikin wuta to bayan duk an gama da annabawa sai a zo da annabawa Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sai Allah ya ce da wanda Allah sallallahu sallam ya rasu Allah alaika salatu Salam. shin ka isar da aiken da muka tura ka isarwa da al'ummar ka sai wanda Allah sallallahu alaihi ya ce na isar ya ubangiji to shi kuma wa za a nemo masa shida wa za a nemo yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shida Allah baya shida alƙalanci yake Mun kuma mun bawa annabawan bayan shaida yanzu kuma an zo da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shin ya isar mana da aiken da aka tura shi ya isar ya ce ya isar to mu kuma za mu bada shaida akan mu ne ba za mu bayar ba to wa za a nemo yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaida to sai Allah ya ce da annabawan Muhammad ka shaida sai ya ce na shaida shi ne inna arsalnaka shahida shine alkazi yadda ya ce mai shaida a cikin isar da aiken da yawa al'ummar salimsi ga kansa ba wani za a nemo ya mishiya ba a cikin wannan akwai kasaita ta annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin ga annabawa can na baya kaf al'ummar su sun musa sun ce ba su zo musu ba amma Allah sai da ya sa su nemo shaida muka yi musu shaida amma shi annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ka isar yace na isar sai Allah yace ka ce da yace na ce magana ta wuce alayhi salatu wassalam shine inna ka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira da haka anan akwai girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da nuna wa al'umma cewa annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam na daban ne a cikin bayin allah gaba ɗayan annabawa ya fi su a gurin allah don haka su aka tattare su guri ɗaya aka yi musu aiki iri ɗaya shi kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallam aka yi mishi nashi daban da na annabawa alaihi salatu wasalam don ka san shi daban ne a cikin annabawa wannan aya ta biyu kenan aya ta uku da take girman alaihi sallallahu alaihi wasallam wato yan uwa mu gode wa Allah da Allah ya yi mu cikin al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma cikin masoya annabi fatan mu dai Allah ya dawo da mu akan wannan gwadabi mu je har mu da annabi sallallahu alaihi wasallam amma lalle lalle bi farin ciki Allah yake gaya mana haka yake cewa a gaya mana mu yi bishara mu yi murna mu yi bishara mu yi murna Allah ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu al'umma sai ya gaya mana mu'minai Allah ya ce wa bashirin lazina amu anna lahum qadam sidiqin inda rabbi qadam sidiqin inda rabbi ya rasulullah ka ce da mu'minai su yi farin ciki ka ce da mu'minai su yi farin ciki wato suna da wanda ya sa gurin a gurin ubangijinsu su kwantar da hankalinsu suna da wanda ya isa a gurin ubangijinsu ne wa bashirin ladina amonu a zaid ya ce yace kadamu sidiqin dinnan shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya shafa'u ulahum. manzo shi ne kadamu sidiqin ku kwantar da hankalinku in ji Allah kuna da wanda ya isa a gurina Shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zai cece ku manzo Allah sallar Allah yana gaya min cewar ya yana da matsayi a gurinsa ce mu'minin su sha kurumin su ba su da matsala shine kamar tafsirin wala sawfa ka rabbuka fatar da da ya kuka alaihi salatu wassalamu manzo Allah ya kuka sallallahu alaihi wasallam aka tura mala'ika jibril saboda ya isa je kaburin bawa na maso na tambaye shi me yasa shi kuka mala'ika jibril ya zo ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangijinka yana karanta gaisuwa gare ka yana cewa a tambaye ka me yasa ka kuka manzo Allah sallallahu alaihi sai ya ce ummati al'ummata mu ya tuna mu yake tausayawa wani hali za mu shiga wani matsayi muke da shi a gurin Allah wannan saboda soyayyar da yake wani alaihi salatu wasalam malaika jibril ya gaya Allah ya ubangiji ya ce al'ummarsa me aka ce Allah ya ce ka gaya masa inna sanurdika fi ummatika wala nasuruka ya rasulullah za mu gamsar da kai a cikin al'ummarka ba za mu baka abin da zai bata maka ba za mu gamsar da kai za mu yardar da kai a cikin al'ummarka ba za mu baka abin da zai bata maka ba yace idan fala arda ahadan min ummati an yaqula na tunda ku aka ce ba za a mun abin da zai bata mun ba za a mun abin da zai gamsar da ni to ba zan gamsu ba a ce ga ɗaya cikin al'umma ta wanda suka amsa kira na yana cikin wuta to a qur'ani shine Allah ke gaya mana mu kwantar da hankalinmu muna da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu kwantar da hankalinmu mu farin ciki mu so annabi sallallahu alaihi wasallam mu kiwa sallallahu alaihi wasallam muna da alfarma a gurin Allah manzo Allah zai mana ceto zai nema mana alfarma a gurin Allah tabaraka wa ta'ala wannan aya tana nuna mana kadari da matsayi da girma na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. a gurin Allah yan uwa idan Allah zai yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani yana masa magana irin da ka san babai na yazo fadar sarkinsa yana wa sarkin bambadanci da girmamawa to Allah a matsayinsa na ubangijin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai ka je ne wa annabi haka afallahu anka lima abin da wannan anka abinda abu muhammad makki ya fara ya ce ha zafti ta kalami bi manzilati asla haka allahu wa azzaka allahu wannan wato buɗe zance ne allah ya ya ce ka san matsayin yadda zancen yake haka Allah wa azzaka Allah kamar Allah ya ce da annabi yan uwa abinda Allah ya ce annabi ranka ya dade ya rasulullah Allah ya kiwo malamarinka shine haka Allah wa azzaka Allah Allah ya gyara lamarinka Allah ya girmama lamarinka inji Allah ya gaya annabi Muhammadu magana zai masa kafin ya masa maganar sai da Allah ya ce ranka ya dade ya rasulullah shine ma'anan a'azzakallahu to wannan ba bafade ne yake gaya wa sarkinsa ba to nan Allah ne ubangijin Allah Muhammad yake gaya wa Allah Muhammad haka kai wannan bawan wani iri ne <laughs> sau da haka yan uwa shi ya sa lamarin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za ka duba Qur'ani to sai ka kiɗi sai ka rasa yaya al'amari magana ce Allah zai wa manzo sallallahu alaihi wasallam amma sai da aka fara gabatar masa da yi masa girmamawa da yanzu misali akwai zance da ake yi da sarakuna zancen da ake da sarakuna idan za ka yi magana da sarki ba ka mishi lamiru mu haɗa biyu mu ko ba za ka ce da sarki ranka ya daɗe jiya mun zo ba ka nan sai muka tafi an ce ka tafi guri kaza ai baya wa sarki haka sai dai ka ce Allah ya taimake ku haka ne jiya da muka zo ba mu same ku ba ko ba ba mu same ka ba sai ka ce ba mu same ku ba mu a Kano haka ake zai gida duk ko ina ma ka ake ko da haka to irin wannan lamirin na a yi magana da girmamawa sai Allah ya amfani da shi wajen yi wa annabi Muhammad magana sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan kasaitaccen annabi sai ce kulli man fi aidikum min al-asra kulli man fi aidikum ba bi yadaika ba ka gaya wa wanda suke hannunku ba wanda suke hannunka ba a wanda suke hannunku Allah ya kawo wannan lamiri dai ya girmama annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam irin yadda ake wa sarakuna in an je na girmama sai Allah ya wa annabi Muhammad haka a cikin Alƙur'ani kulli man bi aidikum ka gaya wa wanda suke hannun ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam a ya uwa a cikin Alƙur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya rantse da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 63 din nan wanda wannan shekaru su suka gyara gaba suka gyara baya Allah ya ce la'amuruka innahum lafi sakarajihim ya amahuna na rantse da shekarunka 63 ji Allah bi Abdullahi da Abbas sai Allah ya masa yadda Abdullahi da Abbas Allah ya kara masa yadda ya ce gilamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girmansa a gurin Allah ya kai tun da nake ban taba ji Allah ya rantse da rayuwar wani mutum ba in ba annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam shekaru 63 nan jauharin zamani da haka da Allah ya ce wal asr shashin bayan Allah suka ce wal asr din da Allah yake rantsuwa da shi ne shekara 63 din nan na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar da ya kururuta da la'amuruka ina rantsuwa da shekarunka ya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yan uwa wani abu na girman annabi sallallahu a cikin alqur'ani wanda zai dimauta mu ya kidi ka ya rura tunaninka ya sa ka kasa gane annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin Allah ko ta'ala shine wai idan kafirai suka zo suka jefa wa annabi sallallahu alaihi wasallam wata magana idan Allah zai kore maganar ya karyata ta sai Allah ya gabatar da rantsarantsi sai Allah subhanahu wata'ala ya gabatar da rantsarantsi sannan zai kore abin da aka raba wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ina misali akwai wata mata da muke kiranta da ummu qabihi su suna ce mata ummu jamili mata Abu Labs eh muna ce mata ummu qabihi eh wannan mata rannan sai sa ta yi wai Allah ya ƙi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya rabu da annabi in ta wannan magana ta dinga faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam wai Allah ya ƙi annabi sallallahu alaihi wasallam a bakin ta? wai ya bar shi kamar ya yi watsi da manzo alaihi wasallam a bakin ta yadda take faɗa ta dinga faɗar wannan to yan uwa inda lamarin yake da Allah zai ƙaryata wa manzo alaihi wasallam wannan matar kwana da ratsatsi sai da Allah ya rantsi ya rantsi ya ce wallahi ƙarya ta mun ya rasulullah ƙarya take mu ban ki ka bin bakka ba ban ki ka bin bakka ba ƙarya ta mun amma ba sai da Allah ya rantsi kamar kai ne ka ce wallahi tallahi da ya ce maka na ce ma kaza ƙarya yake to haka Allah ya wa annabi da ta faɗi wannan magana Allah sai ya ce wadduha na rantse da hantsi wallaili iza saja Allah yace na rantse da dare idan duhun sa ya rufe duniya ma wadda aka rabuka wa makala ubangijin ka bai barka ba bai yi ka ba kariya ta mun ya rula na rantse maka da hantsi na rantse maka da dare idan ya rufe duhu matan nan kariya take mun baki ka ba ko ban baka ba ma wadda aka rabuka wa makala sai Allah yace ba a tsaya iyanan ba an karyata ta ko to bari a bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu darajoji sai Allah ya ce walal akhiratu khairul laka min al-ula wallahi inja Allah abin da na tanadan maka a lahira na matsayi da girma da daraja da falala a lahira ya fi abin da ne maka a duniya walal akhiratu khairul laka min al-ula sai ya ce wala sawfa yu'dika rabbuka fatarda wallahi da sannu ubangijinka zai dinga baka har sai ka yadda har sai ka gamsu sai na gamsar da kai ya rasulullah Allah tabaraka wa ta'ala yake neman ya gamsar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan uwa mu dubi nan rantsuwar da Allah yau manzon Allah sanne karyata waccan matsiyaciya bayan ya karyata ta sannan kuma ya kawo wasu darajoji da matsayi ya ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin haka suka rawa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a bakin suka ce majnun suka raba wannan kalma da Allah zai ƙaryata su shi ma Allah sai da yi wannan rantsa-rantsa sannan ya karyata su abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ce nun nun sai ya ce wal kalami wa ma yasdurun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa inna laka la'ajaran ghayra mamnun wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ya ce nun na rantse da alƙalami da Allah alƙalamin kudura wa ma yasdurun na rantse da abin da mala'iku wanda aka wakilta da rubutu suke rubutawa na rantse da wannan wal qalam mai yasur sai Allah ya ce ma an tafi ni'mati rabbika bi majnun kai ba mai abin ka bane da sababin ni'imar da ubangijin ka ya maka ta baka annabta da suka faɗa maka wannan kai ba haka kake ba sai da Allah ya rantsewa annabi kai gaskiya rasulullah ba haka kake ba ba a tsaya iya nan sai Allah ya ce wa inna laka la'ajran ghayra mamnun wallahi haƙiƙa lada wani abin yankewa ya tabbata ne ka Allah ya ce wa innaka haƙiƙa kai ya rasulullah la'ala wallahi kana kan kurke wasu ɗabi'u azimin masu girma ala ɗin akwai istilai wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi istila'i kan dabi'un ya wato hau kansu a salatu wassalam ba wai fusgo su ake yi ba a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hau kansu sannan dabi'un sai Allah ya kawo nuwini na ta'azimi sannan aka mutu aka bayyana sifar kulukin ne aka ce azimin dabi'un nan naka masu girma a duba abin da Allah mai girma ya ce masa mai girma so da aka yan uwa irin wannan shi ya faru a cikin suratun najmi ko Allah zai kore wa manzala sallallahu wani abin da suka daɗa kai mishi hari a kansa Allah sai da ya rantsi sai ce wan najmi za hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayun yuha Allah yace na rantse da na jin tauraro iza hawa idan ya saraya sahibukum babu dalalu a tare da shi kuma babu wato bai zamo abinda kuke raba mishi na gawa ba Allah ya kore wa manzala sallallahu sai Allah ya ce wa ma an anil hawa sannan baya furci kan san rai ji wannan yabo da abin da ya faɗa da abin da yayi wahayi ne aka mishi in huwa illa wahayun yuha to daga cikin abin da zaka yi ta'ammulin shi a Qur'ani na girman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yadda Allah idan zai yi difa'i ga annabi sallallahu alaihi wasallam kan wani hari da aka kawo mishi sai Allah tabaraka wa ta'ala yayi rantsuwa yau manzo Allah rantsuwa sannan ya kore sannan kuma ya biyo bayan wannan da ambata mishi wasu darajoji da wasu matsayoyi a gurin Allah tabaraka wata'ala wanda Allah ya mishi baiwa da su daga cikin wannan akwai hakurkurtar da annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah yake a cikin alqur'ani idan an yi masa idani an masa cutarwa an masa cutarwa an mishi takribi sai Allah ya ba wa manzo sallallahu alaihi wasallam hakuri ya dinga ba shi haƙuri ka yi haƙuri ya rasulallah an yi wa annabawan da suka shuɗe gabaninka wa in yukaddibuka faqad ba turusulun min qablika ya rasulallah in sun wato jingina sarefa gare ka ko sun sarefanta da abin da ka zo da shi to ba kai aka yi ba kai ne farkon wanda aka fara yi wa haka ba wannan izai an wa wasu annabawa gabaninka a wani gurin Allah ya ce wa laqadistu zai a bi rusulun min qablika ya rasulullah istihza'i da ake yi wa annabawa wato da wannan kafirai suke yi maka to an yi wa wasu annabawa gabaninka a wani gurin Allah ya ce kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ya rasulullah duk wannan kalmomi da suke gaya maka ba kan ka faro ba ba wani manzo da ya zo a baya ba ce sai sun raba masa sihiru din nan ko sai sun raba masa jununu har a wani gurin Allah ya ce ata wasau bi balun qawmun tawut kaman abun nan suna yin wasisi tiyare da su kowane annabi in ya zo sai sun raba mishi wannan abubuwa Allah ya ce bari dai su mutane ne masu ƙetare iyaka to daga inda za ka gane girman manzo Allah sallallahu alaihi a cikin wannan in an mishi wani abu na izayi sai manzo Allah ya dinga kai hakuri ya rasulullah wasbir wa ma saburuka illa billah ya haƙuri ya rasu ya haƙuri fasbir kama sabar ulul azmi ya rasul ya haƙuri ya rasu Allah yana haƙurƙurtar da manzo Allah sallallahu yana tausasa shi akan abin da ake mishi na ilahi wannan nau'i ne na girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yake cikin alqur'ani sannan Allah ya yi mana wata baiwa yace kana ciki ya rasulullah ba zan yi azaba ba ɗauke azaba saboda annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata rana wani kafiri ana ce mishi na durbin alhari matsiyaci kangararren rikakken kafiri kafirci ya matsa shi kawai sai ta yi Allahumma in kana haza huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as samaai aw itina bi azabin alim ya Allah idan abin da annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne daga wajenka to ba sai ce ka sami imani ba ko a sai ta ka mana ruwan duwatsu daga sama ko kai zo mana da azaba mai radadi da ya faɗa haka a tunaninku idan a al'ummar baya ne wani takadari ya faɗi irin wannan me ake tsammani wallahi da ya bi wannan katuwar magana ta cika guri cewar in an isa a zo musu da duwatsu daga sama ko a zo musu da azaba mai radadi mai Allah ya ce sai Allah ya ce wa kana Allahu yu'adhibuhum wa anta fihi ai Allah ba mai yi musu azaba bane matsawar kana cikin su ya rasulullah Allah ba mai musu azaba bane matsawar kana cikin su kafirai ba kafirai sun samu amana sun yi abu na laifi wanda Allah suka taba kai tsaye Allah ya ji saboda kai ba zan kusa wa ya rasulullah wa an tabi wa ma kana Allah mu'adhibuhum wa hum yastakbirun Allah ba bai musu azaba bane matsawar suna yin istighfar manzo Allah ya ce Allah ya saukar da amana biyu ga al'ummata da ce ba mai musu azaba bane matsawar ina cikin su ba mai musu azaba ne matsawar suna istighfari in na shuɗe ma'ana na tafi zuwa jiwarin ubangiji na to na bar musu istighfari har zuwa ranar alkiyama to yan uwa wannan wani kis ne na girman annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sannan sai mu dubi hanyar da Allah ya ladabtar da zababbun wannan al'umma wajen yin ladabi ga annabi sallallahu alaihi daga nan ya ishe ka misali ka gane girman annabi a gurin Allah kuma ka yi taka tsantsan ka shiga jejayinka ka girmama annabi ka ji nauyin annabi sallallahu alaihi wasallam yan uwa ina nufin sahabbai Allah ya kara musu yadda su ne zababku a wannan al'umma su ne zababku a wannan al'umma babu kaman su kamar yadda shi wuce Tijjani radiyallahu anhu ya bayyana mana babu kamar sahabbai kuma Shehu Ibrahim radiyallahu anhu yana gaya mana sahabbai fa duka bijahi rasulillah ce sahabi jumlatan sahabbai duka ka wani ya ware maka banda wani banda duka shine matafiya shi ibrahim radiyallahu anhu shine matafiya shehu tijjani radiyallahu anhu Ka wani ya waro maka wani ya ce banda wani ko wani ba a ba matafiya su ba ya ba kenan ba matafiya shehu tijjani radiyallahu anhu ba mata matafiya shi ibrahim radiyallahu anhu jumlatan shehu yake cewa da haka sahabban nan su ne kiyar umma amma mu dubi yadda Allah ke musu ladabi yan uwa wani abu za mu lura da shi a nan an san wani abu da ake ce mishi fadan ko a fadar masu martaba sarakuna ana musu ci yanzu idan na zo fada sai na zama ba daidai ba wanda fada ba ta da shi ba sarki ne zai mun magana akwai wanda aka tare da ku to abinda zai ba mu abinda zai zai zai kara wato girma ka sai mu tambaya wai a fada annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam waye yake yin gyara kinsa to wallahi Allah ne yake in an yi ba daidai ba a fadar annan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ke yin fadanci bari mu ba mu misali kwada Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yu'zana lakum ila ta'amin na ina inahu walakin idza du'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru wala musta'nisina na hadith inna dhalikum kana yu'dhi an-nabiyya fa yastahi minkum wallahu abin da yake faruwa ana dafa abinci gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ana ba wa sahabbai to abincin nan an dora kafin ya dahu sai sahabbai a dori gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai a je a zauna ana jiran abincin ya dahu idan abincin ya dahu aka zubo aka ci bayan an gama cin abincin kuma sai a zauna kuma ana hira a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam to manzo Allah baya son hirar da ake Allah ya ga haka manzo Allah baya so to bari ku ji fadanci ba nan ne fada annabi sallallahu alaihi wasallam ana yin abin da annabi baya so to sai Allah ya ce gyara kinsu ya ayu allazina amanu Allah ya ce ya ku mu'minai sahabbai ki la tadkhulu wutan nabi kan ku shiga gidan annabi sallallahu alaihi illa an yu'zana lakum ila ta'ami sai in an yarji gare ku zuwa cin abinci amma fa gaira naziri na inahu wani kuna masu jinkirin zama dan jinkirin dahuwar abincin ban yadda ba daga yau sai abinci ya dahu an zuba an kira ku sannan za ku shiga. ka a ƙara shiga a zauna gida a nan salai sala ana jiran abinci da daga yau ka a sake in ji Allah gaira su ne inawu cewa walakin sai dai iza bi mun abinci da aka kira ku fadi ku ku shigo ku ci to me ya rage in an ci kuma ana zama a ta hira sai Allah ya ce to fa iza da imtum in an yi abincin an zuwa muku daga yanzu in kuka gama ci shiru kowa ya wazi wala musta'ani sai hadis kana ku dai ku dinga biyo junan ku shashi ku dinga biyo juna shashi da hira bayan an ci kuma a zauna ana hira kamar sabai sun ce ya ubangiji tunda muna shigowa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam mu jira abinci ya dahu sannan in an ci abincin ya dahu kuma muna Allah ya saka da rai idan an ci abincin kuma idan an ci abincin kuma ya mun gama ci muna zama mu hira kamar sun ce to me yasa aka ce mu daina zuwa jiran cin abinci kuma in mun ci mu watse sai Allah ya ce inna zalikum kana yu'dhin nabiyya abin da yasa kurum yin ku haka annabi baya so annabi yana takura da wannan hirar ta to kamar sun ce me yasa bai gaya mana ba sai Allah ya ce fa yasta ayyukum yana jin kunyan ku ne kunyan ku yake ji shi yasa bai gaya muku ba shi ku Allah ba wallahu la yasahi min alhaqi Allah ku ba ya shayin faɗa gaskiya shi yasa na gaya muku daga yau da an ka a shiga sai ya dahu in ya dahu aka zuba in aka ci ka a ci gaba da hira kowa ya watsi. wannan ba fadanci ba ke na uwa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa